قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد ملائكو سكتي وسارتو يا ين تيما ماكن البشر اند سكاي متا shin kina mamakin hukuncin Allah da ƙaddarawarsa ne? Ai kamar ki irin wannan ba zai ɓuya a gare ki ba, na cewa Allah mai iko ne akan irin wannan. Rahamar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare ku ya ko iyalan Annabi Ibrahim. Hakika Allah abin godiya ne cikin siffofinsa da ayyukansa mai girma ne da ɗaukaka.